game, so I'm still on my grind. gwani ya zama dole. Married to this game, gashi na sa mata zobe. Now we taking over, cinmu ya zama dole. Sake musu bayani sai ka ce ka ta kore. Wasan kokuwa ba na kura bane. Ba ko munafiki ba na mutum daya bane. Kama da wane kai makasan ba wane bane. Scope flow nake bayani, ba BOC bani.